Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘yan uwa mu da dawowa a cikin a wannan tutorial da muke yi kan harkar gyaran kwamfuta kamar yadda muka alkawarinta a wannan satin za mu kawo muku wato abubuwan da mutum yake buƙata tools ɗin da mutum yake bukata domin ya kasance zai yi gyaran kwamfutarsa cikin sauki cikin lumana cikin kwanciyar hankali a da farko dai wannan da muke gani wannan akwatin wannan akwatin da muke magani sunan shi toolbox shi amfani wannan toolbox ɗin zai taimaka ma ne ka mallaki kayan gyaran kwamfuta a lokaci ɗaya a ciki idan muka duba kun ga wannan flyer ce wacce ana matuƙar buƙatar ta a harkar gyaran kwamfuta so toolbox ɗin yana zuwa da flyer sannan akwai set na screwdrivers da yake zuwa da su wannan wuraren du na screwdrivers ne kun ga irin su Kunga irin su sannan fulayoyin kala biyu kala kala ne yake zuwa da su hatta dalmar da mutum yake bukata wajen wajen a soldirin din abu wannan a turance dalma ana ce mata solda to hatta dalmar da mutum yake bukata a shi wannan toolbox yana zuwa da su da kuma allen keys ga sanan da dai shauran kayan ayyuka abu na biyu akwai blower blower ma aba ce mai matuƙar muhimmanci a harkar gyaran kwamfuta wannan ita muke cewa dos blower a ana amfani da ita ne domin a hure datti ko ƙura a daga cikin kwamfuta ko wani mashin. saboda wani lokacin a matsalar a matsalar devices wani lokacin ba matsala ya samu ba kawai ƙura ce ta yawa akwai abinda da muke cewa multimeter wannan ita ce multimeter kamar yadda muke gani a amfaninta ita ce wajen gwada electric movement ko kuma testing ɗin wani abu da yake electronics ne a multimeter ɗin kala biyu ce ga wata nan wannan muna ce mata a digital multimeter akwai soldering iron gashi a soldering iron amfanin soldering iron a kamar yadda muka sani shine wajen manna dalma ko wani abu sannan akwai abinda muke cewa heat core A heat gun shi ana amfani da shi ne wajen tayar da liƙin dalma ko kuma sa dalma. Duk wannan abubuwan za mu zo mu yi bayanin su a dalla dalla. Sannan kuma a matsayin ka na mai gyaran kwamfuta kana yana buƙatar a ka mallaki hard drive. Shi amfanin hard drive external hard drive shi ne domin a ya kasance ka sa wasu setup na softwares din da kake da su waɗanda kake amfani da su bayan hard drive ma yana da kyau a mutum ya mallaki a abin da ake cewa eh, flash amfanin flash shine domin a yin amfani da window misali wajen lokacin da aka installing din window a sannan is good ka mallaki doguwar screwdriver domin buɗe kunce notunan da suke da wahalar kuncewa waɗannan dai su ne kamar basics abubuwa da ya kamata mutum ya mallaka a harkar gyaran kwamfuta a hankali a hankali za mu ci gaba da zuwa muku da bayanai dalla dalla wanda suka shafi gyaran kwamfuta